lokacin da aka zo da ilanin din nan mutane suna ganin kamar abu ne da wasa kana zaune yara za su ce maka an ba su aiki a sai musu data ba don kome ba domin za su yi assignment da shauransu mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni Shamsiyya Haruna. Shirin namu na wannan mako zai yada zango ne a tarayyar Najeriya, inda zai yi duba kan harkar ilimi ta yanar gizo ko kuma kafafen sadarwa na zamani wanda a turance ake kira da e-learning. Wannan tsarin karatu an shige shi ga ne lokacin da aka yi zaman dokar kulle na cutar corona. inda saboda gudun kar ilimin yara ya samu nakasu aka soma koyar da yara ta kafafen sadarwa na zamani daga gida kusa dai bayan janye dokar kullum makarantu da dama masu zaman kansu sun rungumi tsarin saboda matukar tasirin da suka ga yayi wajen inganta ilimin yara a wancan lokacin wakilinmu na abuja najeriya muhammad sani abubakar ya zanta da dr muhammad hamisu kwararre a bangaren sadarwa. Gaskiya tsari ne mai kyau kuma yana da mahimmanci saboda lokacin COVID-19 an koma karatu ne ta yanar gizo-gizo da na'ura mai kwakwalwa abinda ake cewa generally shine digital learning wannan ya sa duk da an rufe makarantu saboda lockdown to kasashen duniya har da mu namu na najeriya ɗalibai sun ci gaba da karatu daga gida ta wannan hanya duk da tsarin ma kala-kala ne da yanar gizo-gizo akwai wanda ake kira online learning wanda kai da malamin ma a lokaci ɗaya yana kallon ka kana kallon shi zai koya ma za ku yi karatu akwai kuma wanda za a yi a manhaja kamar irin su youtube so wannan tsari ne mai kyau kuma gaskiya ya yi tasiri sosai matuka saboda zamani ya zo da sababbin tsare-tsare da hanyoyi na ilimi ya taka rawar gani sosai ya kawo ci gaban ilimi musamman munan kasashen afirka a za mu amfana sosai da wannan tsari saboda akwai hatta littattafai wanda a fili ba za ka iya samun shi ba akwai duk digital copy ɗinsu za ka zo ka shiga yanar gizo-gizo ka karanta littafin ya yi tasiri sosai matuka saboda zamani ya zo da sababbin tsare-tsare da hanyoyi na ilimi ya taka rawar gani sosai ya kawo ci gaban ilimi musamman mu nan kasashen afirka a za mu amfana sosai da wannan tsari saboda akwai hatta littattafai wanda a fili ba za ka iya samun shi ba akwai duk digital copy ɗinsu za ka zo ka shiga yanar gizo-gizo ka karanta littafin sai dai kamar ta ɓangaren mummunan afirka dan kalubale da muke fama da shi shine kamar bangaren network damar samun ah, network connection mai karfi wani sa'in za ga in ana yin online din idan ya zama wajen ba network coverage ba zai yiwu ba a takaice wannan tsari ne mai kyau kuma nan gaba duniya za a ci gaba da yi amfani da wannan tunda aka yi covid din wa'yansu still sun yi maintaining wannan tsarin ana koya wa yara karatu ta wannan sigar Shirin ya kuma zanta da wani ɗalibi Walid Idris wanda ya bayyana irin karuwar da ya samu a wannan bangare. Gaskiya mu dai mun karu sosai don in ban manta ba a lokacin bayan an gama lockdown da muka dawo wa'insu makarantun na ba su samu sun haka ba sai da students suka dole aka sa suka yi repeating yayin amma mu da yake mun continuing classes mu online da assessments da komai sanda muka koma makaranta kawai mun ci gaba da aji na gaba ne za mu shiga bayan an gama lockdown da muka dawo wa'insu makarantun da ba su samu sun haka ba sai da students suka dole aka sa suka yi repeating yin amma mu da yake mun continuing classes umu online da assessments da komai sanda muka koma makaranta kawai mun ci gaba da aji na gaba ne za mu shiga don mun riga mun don mun riga mun covering ɗayan ajin da da muka yi a online kuma mun yi wa'insu assessments da su computer based tests da da ba mu iya ba da ba mu sanya ake yi ba amma yanzu duk mun san da ake irin wa'annan duk ba sabon abu bane a wajen ya sa gaskiya mun amfana sosai ba kaɗan ba Shirin na ilimi hasken rayuwa ya ji ta bakin iyayen yara game da tasirin wannan abu musamman bayan corona ga kuma abin da wani uba wato Alhaji Aliyu sarkin Arab ya shaida wa wakilin namu. To da farko dai gaskiya akwai ci gaba mai ma'ana saboda alal hakika da yawancin yaranmu wasu ba su iya ma kwamfutar ba to amma kasantuwar wannan dan akasi da aka samu ya sa da yawa daga cikinsu sun iya kuma ya ƙara faɗaɗa bincike na ilimi a kan yaranmu sosai misali yanzu wani abun da da ba su sani ba sun sani saboda faɗin binciken da shi wannan ilimi na na'ura sannan na biyu kuma ya koya wa yaranmu zama guri guda ba tare da yawace yawace ba yaro yana mai da hankalinsa kai saboda na'urar nan da yake gani tana jan hankalinsa ya karatun kuma muna murna da haka ku da 'ya'yanku ke zuwa makarantu masu zaman kansu na kuɗi wato za ku ce duk kuɗin da kuke kashewa kun ga biyan bukata in ka ɗauko ta gwamnati ka haɗa da wannan za ka samu kusan tazarar kamar sama da ƙasa ne ma zance ba za ka haɗa ba gaskiya akwai bambanci sosai ma kuwa daga bangaren makarantu masu zaman kansu shirin ya zanta da malama bilkisu abubakar sambo wadda ke makarantar minal foundation ga kuma abin da take cewa dalilin covid abubuwa suka zo cak suka tsaya to amma dai da shike a ko yaushe akan ce daman makaranta gidan ilimi gidan hangen nesa alhamdulillahi aka ga to duk da haka kuma da amfani da intanet wanda ya riga yanzu ya yi mamaye duniya gabaki daya muka ga still idan har aka zauna ba a ci gaba da karatun ba zai iya kawo koma baya ga karatun yara da yawa wanda a dalilin haka makarantu da dama sun yi adoptin na ilanin karatu wa yara wanda kuma a hakan gaskiya ya taimaka sosai wajen kawo ci gaban karatu yara a yanzu ko ba komai sun samu damar da za su je su duba ko da a ce homework aka ba su su binciko abubuwa online da daga baki daya an dogara kawai da abin da littafin da aka bayar a makaranta ake amfani da shi yara a yanzu ko ba komai sun samu damar da za su je su duba ko da a ce homework aka ba su su binciko abubuwa online da daga baki daya an dogara kawai da abin da littafin da aka bayar a makaranta ake amfani da shi to amma yau gaskiya alhamdulillah yara sun fahimta akan cewa a intanet ko wayoyin hannun iyayensu za su iya bin ko karatu mai zurfi so gaskiya ni dai na so hakan duk da dai kuma shi ma yana da nashi kalubalen amma dai amfanin shi kan gaskiya mun amfana da shi yara mun yi wannan kokari da kuma taimakon iyayensu za a tura homo yaro zai yi zai kuma dawo za a turo da shi through application da muka samu muka yi adopting a makarantar yaro zai tura so ka gani akwai ci gaba ta wannan gefen. Ta koya ya kwararru a harkar ilimi ke kallon wannan ci gaba? dai abin da Malam Hassan Sardauna ke shaida wa Muhammad Sani Abubakar. dama ita makaranta private school mutum ne zuba jari ya kafa kayansa ya kuma inganta shi lokacin da aka zo da ilanin dinnan mutane suna ganin kamar abu ne da wasa kana zaune yara za su ce maka an ba su aiki a sai musu data ba don kome ba domin za su yi assignment da shauransu to da ma aka koma lokacin ana darussa kan je har a gidajen talabijin da rediyo dama ita makaranta private school mutum ne zuba jari ya kafa kayan kayansa ya kuma inganta shi lokacin da aka zo da ilanin dinnan mutane suna ganin kamar abu ne da wasa kana zaune yara za su ce maka an ba su aiki a sai musu data ba don kome ba domin za su yi assignment da shauransu to da ma aka koma lokacin ana darasa na kan je har a gidajen talabijin da rediyo ana yin wannan darasin amma bayan hakan ya wuce sai ka ji shiru wai malam ya ci shiruwa amma su private school su sai suka dora a haka ya zamanto yana kokarin zuwa daidai da zamani zamani irin na duniyar da ta ci gaba wadda kuma hakan dama muke tunani najeriya ta dora domin ya kara ma yara kaifin basira da fahimta da bincike ba tare da ma sai an koya musu ba kafin a koya musu sai ka iska cewar yaro ya san abin da zai iya yi kuma zai iya ba da ansa sai ka ji kamar an riga an koya mai to dalili kawai shine wannan bincike na kai tsaye da ake cewa ilanin learning shi ya kawo haka kuma wannan abin mun san barka da zuwansa kuma za mu ba da shawara daidai da gwamnati ta yi hoɓɓasa domin ganin yara da suke makarantu ma'aikatun gwamnati su ma ana yin haka da su. Mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar da ya taimaka wajen tattaro mana sauti. shamsi ya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.